yau lahadi bakwai ga watan ramadan ijar manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai daidai da sha biyu ga watan jun shekara ta dubu biyu da sha shida a ci gaba da karatun littafin a ka'ida shi'a al'isna a shari'a su'alin wa jawab wallafan abdulrahman bin sa'ad bin ali a shathari allah ya saka mai da alkhairi kafin nan akwai samboyi guda uku ya kamata mu dan tattauna su kafin mu ci gaba na farko mai hukuncin wanda yake yin azumi ya yi sha'awa sai mazi ya fita to a ce ita sha'awa ɗabi'a ce na ɗan adam duka to kuma ɗan adam bai da iko ne iya cewa ya takure sha'awa kar ta kama shi sai dai shari'a tana ce mai kada ya sha'awan ta inda bai kamata ba ne kadai kuma kana azumi za ka yi ka sha'awa ko da annabi ya ce azumi yana zama fidiya ne ga sha'awa ba fa kashe sha'awa azumi yake yi ba sau da dama na kan gaya muku wannan idan azumi ya kashe sha'awa to azumi ya yi ta'adi ke na yi kun gane to kuma ya za a ce azumi ya banna to kana azumi sai sha'awa ta kama ka sai mazi ya fito azumin kananan sai dai idan ka yawaita yin wannan fidda mazi da gangar to kuma wannan zai iya nakasa darajan azuminka kuma wannan sai a kula amma azumi na nan mazi bai karya azumi ko kwanciya kai kai bacci mani ya fito sakamakon mafarki da kai azuminka na nan azuminka bai karye ba an gano wannan da kyau ko ba abin da ke karya azumi sai suma ko bugun aljani ko cin abinci da gangar ko rida ko jima'i kun gano wannan da ku da yan ɗaiɗakun wasu abubuwa ne kaɗan su ke karya azumi amma da abin da baka ji an faɗe shi a shari'a irin wannan ba ko ya faru da kai sai dai kawai mafi girman hukunci a ce maka kayi abin da zai raunata darajar azuminka mazumin kananan Allah ya taimake mu tambaya na biyu mai hukuncin wanda ya yi saukan alkur'ani ga wani akan aka biya shi a ba a haka cewa wani ya ce je ka sauke min kur'ani a biya ka kai yanzu kayi aiki ne an baka kudinka amma kai da kudi kai da lada kun gano wannan da kyau ku ke kai da kaya duka naka ne domin ibada kai da gabanka sai aka baka kuɗi wancan in yayi ne don ya samu ladan wannan karatun da zai samu ba saboda wa laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'ayahu sawfa yura ku karanta littafin bidu'un nas fil qur'an ai mun tattauna wannan cin gaso ko so da dama mutane ganin suke yi idan suka sauke alkur'ani Allah zai biya masu bukata mu ba za mu ce sauke kur'ani karanta kur'ani daga farko har ƙarshe ka roƙi Allah bukatan ka laifi bane daidai ne ba wani laifi a ciki saboda ibada ce to amma ya za ka yi da ibadan wani sai dai ka ce wani dan Allah ka roƙan man Allah an gane wannan da kyau kuma babu laifi ka ce wani maka addu'a kuma ka ɗauki wani abu ka bashi ba wani dalilin da ya hana wannan da wannan addu'a na biyan bukatan ka da mutum yi maka rukuya ko ya baka magani ka biya shi duk ne ba wa mutum ya je koyi ilimi ya san yadda ake koran aljanu ko yadda ake karya asiri ko yadda ake kaza yau shi ganin sai ka zo kawai ka kanka ka ce lalla a jaman aya ko a man kaza ka tafi firi sai ka biya wannan ya halatta ga gadawa ma ka buɗe kamfani na ne na addu'a don da yake da bukata ya zo ya faɗi kai mai addu'a ya biya ka an gane wannan da kyau an kusa sau da yanzu aya garin nan zai wahala yanzu a zo ana yin abubuwa a banza komi da haraji za a yi shi an gane wannan da kyau ko ai saura kaɗan allah ya sa mu dace wai idan mutum ya yi sujudu shukuri wai mai zai faɗi ba abin da ake faɗi kawai sujadan ya ka ce kai ba wani abin da za ka faɗa an gane saɓanin sujadan da ake na sallah da kuma sujada na tilawa kaga su suna da abin da ake faɗi an gane wannan da kyau allah maɗaukin sarki ya taimake mu ce wa minhum ni'matullahi aljazairi daga cikin waɗannan takadarai waɗanda suke tabbatar da aƙidan shi'a da cewa wai alkur'ani canjajjen littafi ne kun dai san canji ko? wai na Allah aka zari aka shigo da wani aka suke cewa duka kuma cewa duka ma na Allah wani akwai kuma waɗanda suke cewa a na Allah ne amma ya sha ƙari da ragi ne din nasoshin da suka zo da Allah madaukin sarki yake bayanin ba alkur'ani kariya su waɗannan ba su yadda ba ji suna kaman gaske wai ni'imatul lahil jaza'il to shi wannan ya rasu hijira na da shekara 1112 kagan ka hada shi da waɗancan sai ka ga shi wannan kamar ma ce kwana-kwanan nan da ya rasu haisu kala a inda yake cewa rawa ashabuna wa mashayikuna malamanmu da manya-manyan shehunanmu sun ruwaito fi kutubil usul a cikin littattafan usul min alhadis wa gairi ha akhbaran kasira littattafan usul da littattafan fikihu da littattafan hadisai na shi'a to akwai ruwayoyi masu ɗimbin yawan da balagar haddar tawatir ya ce sun kai matsayin tawaturanci fi annal ƙur'ana kada a rada lahu a tarif cewa ƙur'ani ya fada daba da matsala na canza shi an yi taharifin shi wa kafirun minan nukusan kuma akwai da yawa daga cikin rage-rage da aka samu a cire kaza a cire kaza a cire kaza a ƙara kaza ƙara kaza ƙara kaza wai ƙur'ani ne yake da wannan Wani tambayin da nake wai shi'a ba za ku iya kukan kura wai sardab ɗinnan da mahadi ya shiga a je dai kawai a buɗe a ƙwato ƙur'anin nan wai ba mutum ba ne koko mu mahadinmu da annabi ya mana bayani ko haihuwan shi har yanzu ba a yi ba su ko nasu an ci an haife shi ma an ma san inda ya je ya ɓoye kuma ƙur'ani na hannun shi ya za a bar mutane samar shekarar 1400 suna rayuwa a kan bata kan mutum ɗaya ya tsere da ƙur'ani ko me yasa ya gudu da shi kuma tsoro yake ji wai lokacin duniya ta cika da zalunci wai yana tsoron kar a cuce shi ne ya gudu to kaga tunda matsoraci ne me zai hana ba za a kukan kura a je a kwato ba a bar mutane suna rayuwa cikin kafirci tunda duk al'umman da suka rayu ba littafin Allah to me suke kenan jama'a kuna gane wannan duk ɗan shi da yawan da sai kalubalance shi ka ce wa ina mazajen ku ne na iraƙin nan sardab ɗin nan ba sai inda yake ba ne da ba sai suka ba ka tsoro suka ce inda yake zaune daman shi nan zaki ne hagun shi nan damisa ne duk wannan ba matsala daga nesa za a samu wanda ya sa bindigan nan mai alluran bacci a cilla mazakin da damisan kawai suka yi bacci ba sai a kwace ba kun gani sai aka ce to ya akwai mala'iku to mala'ikun suna kallo kuma shi ya tafi da qur'ani kuna fahimtar wannan ya ga suka yi to wannan maganan banza ne da shi suke gaya ma yan banza Allah ya kiyaye wa ba'd ziyadat wa ba'd ziyada suka ce akwai kuma wasu kare-kare ma wani bangaren ƙari ne wani bangaren rage ne wannan bayani ma ce ka karanta nurul Barahim, au anisa tauhid fi sharhi tauhid kaji littafi kaman littafin musulunci jizgin farko shafi na 526 babul qur'ani ma babin da ke bayani qur'anun wanne mun gano wannan nasu na yan shi'a ko namu na musulmi lil jaza'iri wannan takadarin jaza'iri shi yayi shi an gano wannan da kyau to a nan ne fai shigo da wannan kai in ka ji sai ka ɗauka wani abin arziki ake matauhidi ko za a yi maƙur'ani to amma kafirci ne a ciki wa abul hassan al'amili daga cikin sako wani babba mai suna abul hassan al'amili shi ya rasu hijira na shekara 1140 ne haisu arba'in ilam anna al-haqqa la mahita anhu yace ka sani gaskiyan da babu wani kakkauce mata بحيث الأخبار المتواتر بحسب الأخبار المتواترة gwargwadon yadda in ka kalli hadisai da suke mutawatirai al'atiya wa gairiha wanda zai kawo kun gani hadisai ne ya kwararo da daman gaske ya ce in ka kalli waɗannan to abin da za su haska maka shine na hadal qur'anan lalifi fi aidina wannan ƙur'anin da ke hannunmu kada waqa fihi ba'du ba'da rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama shi'un min at wai bayan annabi matsalolin canje-canje gaba ɗaya ya afka mashi gani yanzu misali in ya faɗi wannan kai fa yau ka mutu shekara 1140 kana wajen ne sai ce maka wai ruwayoyi ne suka zo wa askata ladina jama'uhu ba'adahu kasiran min al-kalimati wal ayat wai waɗanda suka yi aikin tattar alkur'ani waje ɗaya ne suka bi duk suka yi ta'addancin lalata alkur'ani suka ciccire kalmomi da awoyi masu yawa ciki wa inna alkur'anul mahfuz kuma qur'anin da ake kirarin cewa za a tsare kama dukira kama yadda aka faɗi cikin qur'anin almuwafiq lima anzalahu Allah ta'ala wanda ya daidai da abin da Allah ya saukar ma jama'ahu ali shine qur'an da sayyidina ali tattara wa hafizahu kuma ya tsare shi ila an wasala ila ibnihi al ha har qur'anin yaje zuwa ga dan shi hasan wa haka za ila ila anintaha ila al haka daga hasan zuwa ga wani dan shi zuwa ga wani dan shi zuwa haka kun gano wannan har zuwa ga wa zuwa ga mahadi wa huwa al-yawma indahu kuma a yau dinnan yana can hannun mahadi salawatullahi alaihi kun ji isharar da nake yi wai ba za a iya samun wasu zakakuran jarumai ba ne da ya sa an so shi mu dai mu ga wannan ƙur'anin cin da ku dai ba ku da jarumtan kawo shi jama kuna gano wannan wannan ba daidai ba ne kuma wannan ɓata ce ku ji fa maganganun da suke faɗi kuma ɗan shi'a wai shi ne wanda aka zauna wai kana magana da shi da sunan addinin musulunci ga irin fahimtar da yake masdarin farko na addini cewa an canza shi in yazo ya same ka su su kuma sai maka karya ce ba haka ake nufi kuma ga shi ka gani a rubuce ce karanta littafin mar'atul anwar shafi na 62 a muqaddimatu saniya fi bayani ma yuwaddih huquqa a ba'adu tagayyar fil qur'an cikin bayanin abin da ake haskakawa na faruwan waɗannan birkiɗe-birkiɗe da canje-canje a wani bangare na alkur'ani mahala ya ce wa fi akhirin karni thalis ashar to a ƙarshen karni na uku ne waka atil fadihatil kubra li shi'a sha uku shekara na sha uku aka samu babban abun kunya ya faru ga 'yan shi'a na fallasa su da kansu allah ta arifan da hun fila, lahanil kauli shi mutum ya tashi rubtawa ko to shi da kanshi ne zai je zai haƙa rijiyar da zai fada in allah ya nufin kada mutum kaga kato ki ta tsiya duk gari an tashi kokawa sai ta kaye in Allah madaukin sarki gida mun kaye da shi shi ya sani sai ya saukar da ruwan sama kun gano wannan da ku kuna zaune cikin rumfa kuna fake ruwa yana tafiya kawai sai ta wani waje sai yayi sama sai kowa ya ga babu komai tsakanin shi da ƙasa sannan ya faɗi ya fasa kai to shine abin da ake mu yan shi'a suna zaune suna musu su ba su bane su ƙarya ne su wasu ce ƙur'ani kaza kaza kawai sai wanda daga cikin malamansa sai ya dauki alƙalami ya shiga ɗaka ya dinga kartawa ya dinga kartawa har sai da ya rubuta abin da ya zo masa abin kunya yau a duk duniya kuma suka rasa yadda za su yi da shi kuma abin mamaki yau da rasuwan wannan mutumi 1320 ina gwanayen lissafi ku lissafa mana yau shekarun shi nawa shekara 1320 a cire 1437 zai ba da sauran shekara nawa e? Eh? 117 shekara 117 da su gabata ya mutu ya tabbatar da cewa kai ƙur'anin nan ba shi ne nasu ba ba a je ko'ina ba sai ga komeni da kanshi a cikin wasiyyar shi ta hausa ya ce wannan alƙur'anin da safa da suke ta wahalan bugawa su ba sai da shi ba kun gano wannan da ke ku lokaci ya kure mana Allah ya kai mu gobe za mu karanta wajen ku ji subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum